ƙafi da na Allah shi yasa ya na ƴan uwana illa ne mun kaba wuta <laughs> duk wanda ya taɓa ya san ba da wallahi shi yasa an ka bamu mun ka dawo muna muna gida mun kira gashi wanda an ka kai wanda an buka yanzu wanda an ka ci mai mu ya zama lahiya da shi ni ba ta'addanci yan mai ne kasa ba iyaka ta zama ta da kasa ya zanna da uwaye na lahiya hudda ta in kama yi kasa in yarji na ce mai tab da kasa sai ni zan yanka mai kira uwaye na faɗa musu namu na ce ya ce mai in dai shi zai zai zama da dan ta'adda har duniya ta nadi bai zama da shi ko ba a yi haka ba eh ni ko kashe waya ta ni cire layi na ni firkici ni aje waya da daren nan ban kara waya ni kyale sai da in waya da waya ya nuni ni kashe waya ta sai da an kaɗe wata uku jami'ai ya turu turu ya turu an ka kai su dumburin an ka aji ko ba a kai su dumburin an ka aji ni kyale ina gindin hanyar gidana na gindin hanyar sun ka wuce ni kyale ni gidana da nan ne ni na ni jaye mata na nan ne ni na ni kadai iya ruri marece yayi sun cika kwana hudu marece sun ka dawo za sun dawo da kuto ni ci uban ran nan da sahi an kayo man sakko da kokorai ni toye guda saura na ce ni kashe rabi wata ran mangari ba ta ƙara yi sun ka bidan sun ka sun ka kwanta ma yan uwana sun kawo man da sun ka kwanta ma yan uwana sun ka shi musu babura da mangari ba ta yi ƙyale su da sun ka ta wunin radadi su ni koyi musu motoci daga nan emiya gane harakar nan sun ka haɗu da na nijar sun ka ta ni ƙone musu kunkurin wanda suka ji shi ni toye ko ba a yi haka ba eh? har gobe yana nan ba mai in ni za a yi wallahi sai dai in yi nike masu su zo su dauka wallahi ba zai dauka an ka yi hankuri da wannan da na ya kira ne ce mu gyara mun ka gyara dan ran nan bai kara jin na ce mai kunda ran na ya ce a'a an ka shiga zurmi an ka kwaso mai yarorin ina gida kwanci na yan yara ma ne yan kanana ina gida kwanci na kun ka ce mun ga mutum talatin sun arba'in nan sun kawo shekaru an ka ce a zanna laya mu na roƙe mu arziki ko naira mun ce a bamu ɗabbe an bamu kun ka ɗauki mutanen nan mun ka bada to don haka ni in na faɗa ma mutum magana guda ita ce in ya cuci kai ne don kai ne in ma yadda da ita ni wallahi ba na amma magana guda zan faɗa mutanen can na ƙetaren ba bakin titi abin da ya age ba abin da ya ne. ba abun da ya rufa ba ba ruwa na da shi kowa ya sani ban ban da shaka ne ba ruwa ba su so na ban so haka dai muke da ya ta da waya to ba kin da abun da ya haka duk abun da kun ga ya faru na ban da ka gani ba ga jaja da wancan jaja da ana hande mota yaro na mai taɓa waɗannan dai yan uwa suna raga maku su rike su arziki su raga maku rike su amma muna cikin wanda Allah ke rage abu da mutane babu ku yi wannan amma da wanda ya je gani mu sai wanda ya je gani muka kashe amma sun sun ka zo duk wanda bai ji bai gani ba kashe abu mm, mun ku wallahi sai wanda ya je gani mun ku akwai wanda bai ji bai gani ba an ka kashe nan ya faɗi a'a da akwai su faɗi wanda bai da wannan abu kun ji dama abin da